ما تطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون To, <clears throat> mun san wannan sura dai abinda take karantarwa kore al'adu a komo ga hukuncin Allah. Bayan an iske mutane kashi hudu, musulmi waɗanda sun kai imani da waɗanda yake gaba ɗaya ba su ce su muminai ba daga cikin jahilai, sannan kuma da munafiƙun waɗanda sun kace sun shiga musulunci da baki amma zuciyarsu ba ta shiga ba sannan kuma da muyagun malamai su ne yahud ah, yadda an kai fama da su ga an keɓance su da kira kuma an faɗa musu ni'imomin da an kai musu don su yi imani duk dai abu bai yi ba to yanzu ga abin da an tafe ah, muminan kwarai kada muyagun malamai su karkatar da ku ko kuma duk yadda an kai wa'azi gare su ba su saurare don haka wato wannan wannan aya da attafi wa ba da an da al-yahuda ila islam bayan wato ya kira yahuda zuwa ga musulunci domin su ne malamai a wannan lokaci wa zakkarahum bi kulli ma fihi eh, taltifun eh, qulubihim kuma ya tunatar da su ga duk abin da yake akwai tausasawa ga zukatansu liyuminu don su imani amma duk da haka fa abu suka ki iltafata siyaqu ila almu'mini bayan haka nan da sun kake sai aka mai da magana zuwa ga mu'minnai mubayyina anna alyahuda yahuda lan yu'minu wato gaya ya mu'minnai cewa wato yahudu dai gun malamai ne ba za su yi imani ba bi ma ja bihi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za su yi imani da abin da annabi ya tawo da shi ba duk yadda an kallalla shi kai lallashin don kada su rudu da shi kada su rudu da su wa sabu zalika kuma ya faɗi sababin abin da yasa ba za su imani ba fa qala yace afatar ma'una an yuminu lakum ku mu'minai kuna tsammanin yahudu su yi imani lakum saboda ku wa qad kana fariqu minhum alhali wasu jama'a daga cikin su sun zan wato malaman su kenan yasma'una Allah suna jin magana Allah wato suna jin magana Taurat suna karantawa ثم يحرفونه sannan su karkatar da maganar Allah min ba da makalu bayan sun fahimce shi cewa haka ne amma duk da aka suki wahum ya'lamu sun san annahum mutarun sun san ƙarya suke yi amma duk da haka suke sun san wannan magana Allah ce wadda an ka saukar gare su Taurat ga sifar annabi an yi kuma an yi um-, umarni da zakkuwar shi shikenan sai su ce a'a mai su ce fari sai su ce baki ai ne wancan baki ne to wanda ke yin haka na tsammani imani gare shi saboda haka ku mumin ne fala tadma'u kada ku yi damani lahum sabiqatun fil kubur suna da wani abu wanda ya gabata ya ya tabbatar ya tabbatar da kafircin sun saboda haka kada ku yi tsammanin su musulunta ci gaba wa idza laqul ladina wa idza laqul ladina amanu qalu amanna وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون To, kuma ga abin da ke nuna war sun san gaskiya amma ba sun ƙiya ne. wa idza laqul ladina amanu in wato suka haɗu da waɗanda sun kai imani su yahudi in sun ka haɗu da muminai dan kwarai <clears throat> wato akwai alif qalu amanna sai ce mun imani ai arabna bi anna muhammadan nabi Musa annabi muhammad mun muhammad annabi ne na gaskiya wa huwa al-mubashshar bi fi kitabina shine an kai bushara da shi ga littafin wa idza khala kuma shi ma akwai alif wai da khala balum ila bani amma in sashen su yayi wafinta da sashe sun ka kadaita sun ka sun ka koma su kadai qalu ay albalu sakituna lil ladina akhbaru al mu'minin wadanda ba su yi magana ba sai su ce mu wadanda na yi magana atuhaddisunahum bima fata, Allahu alaikum za ku ba su labari ga abinda Allah ya buda muku ai arafa kun ya sanar da ku fi taurati minnati muhammadin sai dan me kuke ga ya musu kuce abinda Eh, bin Muhammadu da sun kai gaskiya ne don me kuke gaya musu wato su su ɗora zargin juna <coughs> wasu daga cikin su waɗanda ke cewa eh mun san abin da ah, Muhammad yake faɗa gaskiya ne mun sani kuma shine an ka aiko cikin littafin mu kamar yadda kuma shine littafin mu ya bushara in sun koma daban sai dangin su waɗanda ba su yi wannan magana ba sai su suna zargin suna cewa don me kuke gaya musu li hajukum bi inda rabbikum don su yi husuma da wajen ubangiji wato domin in kun gaya musu kun san haka ne kun kaki ranar lahira za su ce ma Allah ai sun sani har sun gaya muna abin gaskiya ne suka ki eh to wa yuqimu alaikum alhujja su tsaida hujja kan ku bitar kittibahi ga rashin bin sama ilmikum da sidiqin tare da kun sani wannan cewa gaskiya shike yi afala ta kin shin ba ku hankali wauta ne kuke yi ku ce musu kun san haka ki gaskiya ne sannan kuma ku kibi zalika wa fatanta bihu lahu wa ta ku don ku halka kun gane wannan ta ci gaba. Awala ya alamu na annabu ya alamu ma yi firuna wa ma yi ulinun. Awala ya alamu su Yahudu masu wannan ba su sani ba an Allah alama ya Allah ya san abin da suke yi suke asirtawa tsakaninsu wa ma yu'linu kuma ya san abin da suke bayyanawa ai ma yakhfuna abin da suke boyewa ma yuzirun da abin da suke bayyanawa min zalika na wannan eh, magana da suke yi wa gairahu da wannan wa min minhum ummiyun la ya'lamun alkitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun to wa minhum akwai kuma daga cikin yahudawa ummiyun waɗanda yake uh, rawani ɗaya a gare su na malanci ba malamai bane ba su san kome ba wato ummiye ne ba su taba karatu ba la alamun kitabu san rubutu ba san tauratu ba illa amaniya sai tatsuniyoyi kawai waɗanda sun karike cikin ka ai akazib talaqawha min ru'asayhim sai ƙarairayi waɗanda sun karba daga shugabanninsu wal akazib da ƙarairayi laysa ilmin ba ilmi ne, bari hiya jahalun murakkabun domin in mutum an ka shirya mai karerayi ya rike na cewa kaza zai amfane ka kaza ba zai amfane ka ba in kai kaza za ka samu ladar kaza kun ga waɗannan shi ɗaya sun ka rike da ka to an itiqadin nashin ko kuma wato sai wato aqida wanda yake ta ta faru an an taqalidin bisa ga taqalidi sun tsaye iske ubannin su na bin abin da suke so sun kabi wato kwaikwayo kawai wa inhum illa yadhunnu wato su waɗannan jahilai wato ba ba su da wata sifa fi jihadi nubuwati nabi in sun ce annabi ba gaskiya ba wa gairi ko ko mutun da suke yi fi ma yakhtalifuna hu ga da suke kakawa na ƙarya ba su zamo ba illa na face zato kawai suke yi zannan wala ilma lahum da ka suke yi ba ba su da ilimi ba su da komi sai dai kawai sun bi wato abin nan kwaikwayo ko kuma abin nan tatsuniyoyi to ci gaba فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون to kuma daga cikin yahudu dai akwai wasu waɗanda yake malamai ne amma sai su ta kaka abubuwa su ce daga Allah an yake to su kuma don haka an kace khawailun shiddatu azabin tsanin azaba ya tabbata lil ladina na kitaba ga waɗanda yake suna rubuta littafi bi aidihim da hannunsu wato su ƙaƙa ƙarya su rubuta mukhtalik amin su suka kaka suka abin nan da kansu sun mai kuluna hada min indillah su ce wannan daga Allah yake ai haka Allah ya saukar da shi da ya shitaru bihi tamanan kalila don su sai yan kuɗi kaɗan da shi na wato abin nan al'amarin duniya kamar su ce an saukar ma waliwa ne da abu kaza kun ga wato abin nan ƙarya ne yahud gayyaru سون يهود sun صفة sifa سون ساكي صفة النبي التوراة سون ساكي آية الرجمي واتو إن zina a yi mai haddi. na na jiha wa gaira hada wannan su wa katabuha ala khilafi ma unzila suka rubuta ta ba kamar yadda an ka uh, saukar da ita ba wa yulhaqu bil yahudi ma hadha hadwan duk wanda kuma ya bi hanyar su daga cikin musulmi fil waqtil hali cikin wannan lokaci shi ma yana daidai da su yace ga wannan abu an saukar daga Allah alhali Allah ce bai saukar da komai sai eh, an dai ba ya ce an saukar ba ai kaga bai bai kaka wani abu ba kenan Eh, sai in ya ce an saukar min ƙarya wailul lahum mimma katabat aydihim bon ya tabbata gare su saboda abinda hannayensu sun ka rubuta min al-ikhtilaq na ƙarya na wata harifi da karkatar da gaskiya wa wailul lahum bon ya tabbata gare su ma kasabu na sana'ar da suke yi domin wannan sana'a suna samu kuɗi ne da shi to bon ya tabbata gare su ga abin nan da suke samuwa wato wuta ce suke tarawa Allah tsare mu to to wa qalu وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عدا فلن يخلف الله عدا أن تقولون على الله ما لا تعلمون to kuma ya faɗi wata sifa wadda yake su duka da malamansu da jahilansu sun yi tarewa gare ta na cewa wato ai su jikokin annabawa ne ba su shiga wuta sai lokacin da tsayi wani abu ya samu gashi nan tafi wa qalu suka ce ai lamma wa'adahum annabi sallallahu alaihi wasallam aw adahum annabi nar lokacin da annabi ya tsoratar da su da wuta sun ka ce lan da masanan naru ai wuta ba za ta shafe mu ba illa ayyaman maduda sai kwanuka kidayayyu qalila yan kaɗan. su ne kwanukan na arba'in waɗanda ubannin sun ka bauta ma ɗansa wannan ɗaya ne za a yi muna azaba saura ko an gafarta muna mu jikokin annabawa ne eh, wasu mata zulu sannan azaba ta gushe kullahum lahum ya muhammad wato an Allah ya ce ma annabi ka ce attakhasum inda Allah adam kun riƙe wani alkawali akwai wata takarda ta alkawali wadda an ka ba ku na cewa Allah wuta ba za ta shahe ku ba sai cikin kwanan arba'in kawai kun fahimta ko falan kuli lawa ahada kuma alhali Allah ba zai saba ma wannan alkawali ba ya rubuta takarda ya ba ku wanda yake kun ba zai saba ba duk abin da kun kai ba za a yi muku azaba ba sai cikin kwana arba'in dai am taquluna Allah ma la ta'lam ko kuna faɗa ma Allah abin da ba ku sani ba ku kaka ɗaya ku jingina ga Allah da ka kun fahimta ko to ci gaba. Bale man a sayyi'atan wa haɓat bihi khati'atuhu fa ula'ika ashabun nar hum fiha halidun. Bala wato na'am ta musu kuma wato wutan nan da kuka ce ba ta shafar ku sai kwanuka kaɗan a'a tana shafar ku. wa takhaluduna fiya kuma ku dawwama a cikin ta man kasaba sayyatan duk wanda ya aikata abinda baya da kyawo na kafirci wa hada bi hadiyatu wato laifin sai kewaye shi wato har ya mutu kenan yana yi bai tuba ba ya mutu cikin kafirci fa ulai ka sabun nar wadannan sune yan wuta kun fiya khalun su masu dawwama ne ciki ba abin nan aikin ubannin su bai amfanin su hmm, wato kowa sai yayi to ci gaba والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا وأنن da yake sun imani wa amilu salihati sun ko da ba cikin yahudu suke ba ko cikin wa suke ko cikin gwari ne ulai ka janna wadannan su ne yan aljanna hum fi khalidun su masu dawama ne ciki saboda haka ba maganar eh, dangantaka ba ce duk wanda yake dan abin imanin sa yayi jinkiri da shi to dangantaka shi ba ta gaugawa da shi to ci gaba وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القرب واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون sannan ya am waku ayyuhal mu'minun ko wato ku tuna ya ku ne li yaqata am ukum fi imanil yahud ku mu'minai ku saurara don kada ku sake tunanin yahudu za su musulunta domin akwai wasu abubuwa wanda yake suke ce commandment goma waɗanda an ka ba su waɗanda yake duk ga cikin littafin su ma sun bar su ga sunan wato iz akhadha Allah iz akhadha iz akhadna mithaqa bani isra'ila wato lokacin da ka tuna ma mu'minai don kada su su yi tsammanin yahudu za su musulunta domin gashi mun riƙe alkawalin bani isra'ila cikin taurat wa qulna lahum mun ka ce musu la ta'budu illa Allah kada ku bauta ma kowa sai Allah wato kenan abin nan an yi wannan alkawali guda kenan wabil walidaini ihsanan sannan kuma ku kyautata ga ga uwaye wato kyautatawa ga uwaye ba bi ba kyautatawa uba ba abin sa sai yayi abin da daidai da shari'a amma kyautata masa wannan ko kafiri ne kun gane wa zil qurba wal yatama haka nan kuma a kyautata ma dangi wato yan uwa ammomi da sauran dai dangi ko wani gwargwadon hali wal yatama kuma a kyautata marayu waɗanda ba su da ubanni wal masakin kuma a kyautata miskinai waɗanda yake ba su da abinci a taimake su gwargwadon hali wa qulu lin nasi husna ku faɗa ma mutane magana mai kyawu min amri bil ma'ruf wato in kaga mutum na abinda baya da kyawu ka umarce shi don shi alheri wato da ya komo ga hanya wannan ya anil munkari kuma da hani daga abin an kaki wato ku zan gargadi kenan wa fi sha'ani muhammad sannan kuma ku faɗi gaskiya ga al'amarin muhammad wa ribqi bihim sannan kuma ku yi tausayi ga musulmi ga mutane to sannan a waqi musallata ku tsaye da sallah ai ma furida alaikum abinda an ka faranta muku fi millatikum na addinin ku tsaye da sallah faqabiltum zalikum ka karɓi wannan kun ga wannan takwas kenan ko thumma tawallaitum sannan kun ka kau da kai ai eh, a aralta kun da kai anil wafa'i bihi ba ku cika wannan alkawali ba fihi iltifatun anil ghaibati don da ana gaya ma musulmi ga abin da fa an ka azama yahud sannan aka komo ga yahudu an ka ce sai kuka kau da kai kun ka ƙi. Eh, saboda aka ashe kenan sai kun ka da kai kun ka ƙi, illa qalilan minkum sai kaɗan daga cikin ku yahud wa antum muridun kuna masu kau da kai wato ubannin kuna masu kau da kai to in ya zan haka ne wato yake kenan ake tsammanin su musulunta abinda a cikin littafin su ma sun kirke shi balle sabo kun da ko wato ku bada zakka ku tsaye da sallah ku bada zakka wato wannan duk yana cikin abubuwa goma sau yanzu mun faɗi takwas kenan ah, shine abin nan ah, abota ma Allah shi kadai a kyautata ma uwaye a kyautata eh, dangi sannan abin marayu sannan miskinai sannan a wa mutane magana mai kyawo shine a zan yi musu gargadi kuma abin nan a zan shiryar da su sannan a tsaye da sallah a ba da zakka waɗannan su um, takwas kenan ko A saura biyu sannan ku yahudu waɗanda an ka umarci ubanninku da shi kun ka kau da kai wa ah, illa qalila min sai kaɗan daga cikin ku sun kai wa antum muridun kuna masu kau da kai to yaya kenan ake tsammanin imanin ku kun fahimta ko ci gaba وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون توقع تكون واتو أبين غوما abubuwan alkawali goma wa yadda akhadna mithaqakum ka ambata kuma lokacin da muka muka karbi alkawalin ku wa qulna mun kace la na jama'a, kada ku zubar da jinainan ku kada wani ya kashe wani ai abinan turiquna ha bi qatl balikum balan kada ku zubar da jinainai wata wani ya kashe dan uwa wato wannan shine na na tara wala takhruju anhu sakum min diyarun kada ku kori dangin ku daga cikin gidajensu kada a hidda mutum daga cikin gidansa wannan shine na goma ayu yukhriju ba'dukum ba'dan min min dari kada wani ya hidda wani daga gidansa kuma thumma qaratun sannan kun ka tabbatar da wannan alkawali kun ka ce kun yarda da shi wa antum tashhadun kuna shaidu akan kawunan ku na cewa kun yarda da wannan ai fa'alahu abakum ubanninku ku sun yi wannan alkawali wa antum raditum bi fi'lihim kuma kun yarda da alkawalin su wata batum asaran kun gurabun su kun ga wato alkawali goma kenan kun fahimta ko na biyu sun da kai sai kadan na wannan na farko takwas sun da kai gaba ɗaya sai kadan to bi din nan kuma na na karshe ga yadda yake sun antum hmm? wato wa idza akhadna mithaqakum kuma lokacin da mun ka ambaci mun ka karbi alkawalin ku la tasfikuna dima'akum ba ku zubda jinan ku wato ba ku kashe juna wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum ba ku hidda kawo nan ku daga cikin gidajen ku ay la yukhriju ba'alukum ba'da min darihi thumma qaratun sannan kun kai iqrari qabiltum zalikal mithaq kun ka amshi wannan alkawali wa antum tashhadun kuna shaidu akan kawo nan ku wato domin ubannin ku sun aikata haka nan ku kuma kun yarda bi fi'lihim wa tabatum asarahum ثم أنتم هؤلاء ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أساري تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون ثم أنتم هؤلاء سيقا كياكو ودنا يهود باين ودنا الكولا بقدا بيو to wa idza eh, summa antum haula sai ku ga ku bayan wato an hana ku waɗannan abubuwa yana cikin alkawulla waɗanda an ka rubuta muku sai ga ku ya ku waɗannan taqatuluna kun kuna kashe nan wato kuna zubar da nan ku sannan kuma kuna hidda wasu jama'a daga cikin gidajensu bayan an yi alkawalin ba za ku yi su ba wa antum tashhadun ko eh, summa antum haula sai ga ku ya ku waɗannan taqatuluna kun kuna kashe nan ku wa juna fariƙa min minku min diyarin kuna hidda wasu jama'a daga cikin ku daga gidajensu tazaharuna alaihim kuna taimakon wasu a su kun fahimta ko in wasu za su abin nan za su yaƙe su sai ku taimake su ai abin nan bi khulafa'ikum min al-arab wata kuna taimakon kuna um, abin nan neman taimako da abokan rantsuwar ku na daga larabawa wato akan danginku halaka wani kun na bil ismi kuna masu kwaɓuwa da zunubi ko haduwa da zunubi wal udwana da zalunci wa tuku musara, ta bayan waɗannan abubuwa kun saba an ce kada ku kashe juna kun kashe kada ku hidda juna daga gidaje kun fitar to sannan bayan haka nan wa tuku musara in kamammu suka zo muku tufaduhum wato in an kai yaki an ka kama dangin ku kuma sai ku sai ku fansar su kun fahimta ko eh, alhali fansan eh, nan tana cikin abubuwan da an ka ce domin tana cikin kyautata ma dangi ko wato sai ku yi fansar su wa huwa muharramun alaikum ihrajum alhali fidda su wanda kun kai abin da an ka haramta muku ne ah, wal bainan bainahuma itiranu ai kama an eh, hurrima tilkal an tarkil hida kamar yadda an ka haramta barin fansa haka nan kuma an ka haramta fitar da su daga gidajensu wa kana quraiza min al-yahud to bani quraiza kabila ce cikin yahud halaful ausa sun yi abota da aus daga cikin larabawa wannan nadir min al-yahud sannan kuma wannan kabila nadir cikin yahudawa ne sun kai abota da jawa sun ko daga cikin larabawa to kamar larabawa suka kafkashi biyu kamar yadda yahud suka kafkashi biyu juz'in yahud ya hadu da larabawa kamar yadda juz'in wani yahud kuma ya hadu da wasu larabawa sai waɗancan su taru da laraba da yahudu su yaƙi larabawa da yahudu kun fahimta ko to fa kana kullu fariqin yuqatilu khulafa wani yana yaƙi da abukan eh, abukan yaƙin sa wa yukharibu diyaran ya rushe gidajen su wa yukhrijum shahid da su da gidaje fa idza ah, usiru in ka kama su faddahum sai su fansasu wa kanu idza idu sai a tambaye su wato in an tambaye su lima ta hun wata faduna don mi za ku yaƙe sannan kuma ku to kuna fansar su qalu umirna bin fada'i sai ce ai an umarce mu da yin fansa wa yuqalu lahum wa lima na to don mi kuke yaƙin su ko yaquluna haya an yasdilla khulafa'una shi ma kashin nan an hana mu amma muna jin kunyar kada abokan yaƙin mu kada abokan amanan mu wato su su walakan أولئك أولئك الذين اشتروا الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أولئك الذين تروا لها الدنيا وأن sashen littafin su bar سورة su da suka sai rayuwa ta sun fifitar da duniya kan lahira wala yukhaffafu anhum la ka musu azaba ba duniya da lahira wala hum yunsarun sannan kuma ba a iya taimakon su ba a hana su daga azaban nan eh, Allah ya tsare mu ci gaba Wala ولقد آتينا موسى الكتاب وإنا من بعده للرسل مريم البيت وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوي أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا

أي أتبعناهم رسلا في أثر رسول في أثر رسول في أثر رسول da wato bayan Musa muka bi da manzanni da manzanni wanda ke wani da sunan وملك يوسف وشمور وشمقوم وداود وسليمان وشعيا وغلبيا وعزير وسلسطين وإلياس ومنيسا ويونس وزكريا ويحيى annabawa ne manzanni waɗanda sun ka taho bayan Musa wa gairihun da wani da wani su alaihi musala sun Isa Isa موسى وعيسى بنا فكان موسى لعيسى wa وتسعمائة Da fi ya faɗi wannan magana cikin littafin sa tafsiri wanda yake ce mata tafsir tahbiruha tahbir wa ataina isa ibn maryam al bayyinat sannan mun ka ba isa dan maryam hujjoji hujjazat kamar rayar da matattu wa ibrahim kamar shi da warkar da ah, wanda an kaifa ah, abin nan ah, maka wani abu rasu ko kuma abin nan wanda yake mai abin nan mai ciwon kuturta ta abin nan jiki ya yi jawur wa ayyana bi ruhil qudus mun ka karfafa Musa da ruhin tsarki shine Jibril inda duk yake tafiya yana tare da shi yasiru ma'ahu haythu masara yana tafiya tare da shi inda duk yake falam tastaqimu duk waɗannan annabawa da mun ka aiko ba ku daidaitu ba da wa'azin da sun kai da littafan da an ka ba su zuwa gare ku duk kun ki kuma ba ma kun ki ɗaya ba wata kun kashe wasu kun ƙaryata wasu afa ja ja'akum rasulun shin ko da yaushe wani manzo ya zo muku rasulun ne ba rasulan ba afa kullama ja'akum rasulun shin ko da yaushe wani manzo ya zo muku bima la ta ba an sukun da abinda ranku ba ya so na gaskiya istakabartu sai ku tsaurin kai ai takabbartu an itiba sai ku girman kai ga bin sa eh, eh, fariqan kadzabtum wasu kun ka karyata su kamar da kun karyata Isa wa fariqan takatun wasu kuma kuna ta kashewa ay al mudari li kayatul hal don a nuna kenan kashin bai bari ba duk wanda ya to yace musu ayi abi gaskiya ayi ta kashewa kun fahimta ko Ah, ka zakariya kamar ya ah, katalta mu zakariya kun kashe zakariya kun kashe yahaya fasta kabar kun kai girman kai kullum ma ja akum rasulun ko da yashi ma wani manzo ya zo muku ko sai ku girman kai ga abin da yake ko ku kashe shi ko kuma ku ta shi wa tafsidul hamzati bainal ma'ruf wal ma'ruf alaihi li ajali tawbihim ala ala ta'qibihim kun ala ta'qibihim ni'am allati uddat alaihim bistikbarihim al mazkur wato kenan sun abinan Ah, sun ba su gode ma ni'imomin da an kai musu ba kenan ko wace ni'ima an kai musu sai su taho bayanta da kaci bima la ta hawa an musu mustakabartum ai wato istakabartum sai a rufe akwai bracket to ai takabbartu an ittiba'i waje kun gane to wa qalu ko alu qulubuna ulf بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وقالوا سيد يهود سنكتي قلوبنا غلف واتو زكاتم rufe suke wato an rufe su ba mujin magana ku su ba mujin magana abin annabawa ko masu wa'azi balla nahumullahu a'a wata ba rufe suke ba sai dai Allah ya la'ane su domin duk wanda an kawa wa'azi wato don ya karbi gaskiya ya aiki da ita ya samu rahama ya ki karba to Allah ya la'ane shi ya nisan da shi daga rahamarsa wa khadalahum an qabul kuma ya ki taimakon su ga karbar gaskiya bi kufrihim saboda kafircin su walaysa adamu qabulihim li khalalin fi qulubihim ba don wai akwai wani cuta cikin zukatansu ba a'a don dai kafircin da a ciki don haka wato Allah ya lane su wa qalilan ma yu'minu wato kadan suke yin imani ai ma za'idatu litakidil qilla ai imanuhum qalilun jiddan imanin su kadan ne kwarai ko kuma masu imani daga cikin su kadan ne kwarai to Allah tsare mu domin duk lokacin da an kawo mutum wa'azi da gaskiya ya san gaskiya ce yaki to abin nan Allah na hana masa imani Allah tsare mu ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين to balamma ja'ahum kitabun min indillah gashi Musa ya zo musu da littafi sannan kuma annabawa sun bi baya sannan Isa ya taho da littafi kuma ya taho da mu'izoji duk sun kaki ko to sannan bayan haka nan suka ce ma ba su ko saurare zukatan su rahin ne alhali Allah la'ane su to yanzu kuma ga wani littafi ya zo musu wannan ma ja'ahum kitabun lokacin da kuma wani littafi wanda ba taurata ba ya zo musu shine qur'ani min indillahi wannan littafi kuma daga Allah musaddiqul lima an kuma wanda yake bai saba ma abinda a cikin littafin su ba ya gaskata abinda a cikin taurat wa kanu min qabl yasaftuhuna ala alladhina kafaru kuma gabanin zakwa qur'anin ko gabanin zakwa annabi sallallahu alaihi wasallama sun san suna addu'a Allah ya taimake su da shi eh suna cewa Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'uth akhir zaman in wato laraba sun kai yaƙi sai ce Allah ka taimake mu da annabi wanda ka an kai alkawali da zakwa shi karshen tashin kiyama in mun taho mu yaƙe su da shi ma ja a lokacin da eh, ma arafu lokacin da abinda sun ka sani ya zo musu na gaskiya ko kuma annabin nan da sun ka sani wani suke alfanu da shi ya zo musu kafaru bi sai sun shi sun ka ce ba shi ba ne. hasadan don hasada wa kawafin ala ri'asa don kuma tsoron shugabanci kai ya kubce musu suna ganin in kamar sun bi shi sun rasa shugabanci Wa jawabu lamma al'ula dalla eh, alaihi jawabu saniya kama bayyana بينا kenan kafa به fala'anatullah alal kafirin la'ana Allah ta tabbata akan rai bai ce la'ana Allah ta tabbata akan su ba domin ya nuna duk mai aiki irin aikin su Allah ya la'ane shi ya san gaskiya ya kibinta Allah ya la'ane shi Allah tsare mu to ci gaba بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغينا ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين to bi sama shi rabbi an fusa tir da abin da sun suka sai rayukan su da shi wato kenan suka sai da rayukan su da shi domin wato kin gaskiya don neman shugabanci kamar mutum ya sai da ransa ne ga halaka an ya kafar wato shine sun kafirta bima anzalallahu da abin da Allah ya saukar kafirtar nan da abin da Allah ya saukar shine kenan sun ka dauki kafirci sun ka bar rayukansu bagayan don zalunci don hasada an yi nazillahu min fali ila man sha'a ni a hasada wai kada Allah ya saukar da falalar shi ga wanda yake so kamar su an rike da hannun Allah sai yadda suke so yake yi wai kada Allah ya saukar da abin da yake so ga wanda yake so sai dai ga wanda suke so min ibadi daga cikin bayansa wa ba ba'u bi gadabin adaga saboda ka wato suka komo da kushi na Allah saboda kafircin su da abinda Allah ya saukar ala ala ala gada bisa ga wani kushi wanda sun ka cancanta min kablu gabani haka nan bita di taurat domin sun ta da taurat kuma sun kafirta da isa saboda ka kushi akan kushi fushi na yanzu da fushi tsoho walil kafiri na azabun muhin sannan kuma azaba mai walakantarwa ta tabbata ga kafirai masu yin haka nan masu kin gaskiya إذا eh. قيل bima آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين to wai da ke lahum kuma an kace musu aminu bima anzalallah ku yi imani da abinda Allah ya saukar na Qur'ani ah, wannan wato Qur'ani da wannan sake nan hadisi da maganar annabi qalu numir ma unzila alaina su ce a'a mu muna imani da abinda da aka saukar muna wato taurata an ka saukar muna mun tsaya dan gare ta wala numinu bima unzila ala gairina ba za mu yi imani da abinda an ka saukar mu wani mu ba min qur'ani wa yakfuruna bima wara suna kafirta da duk abin da ba wanda an ka sauka musu ba ga cewarsu ai bi masu at tauratu duk abin da ba tauratu ba wato ba su yarda da shi ba aw ma unzila bada ko duk abin da an ka saukar bayan ta min qurani na qur'ani da wani sa wa jumlatu yakfuruna halun wato in an ce ku yi imani da abin da Allah saukar sai su ce a'a mun yarda da abin da an ka saukar muna alhali suna kafirta da duk abin da ba shi ba to wa huwa musaddiqul limam alhali shi littafin shi littafin wa huwa alhaq alhali shi abinda an kace su yi imani shine gaskiya wanda yake domin taurata an riga an cancanta ta shine gaskiya musaddiqul limam ko mai gaskatawa ga abinda aka tare da su na taurat kul ka ce musu ai ilzaman wa bayanin kubrin ka don ka lazimta musu abin na kafirtan su bi taurat allati idda ul imani bi domin kenan sun ce sun yarda da taurat to ka ce musu katulu na ambiya Allah dan kuke kashe annabawan Allah min kablu gabanin saukar Qur'ani su annabawan nan sun tawo da suna karanta da Taura kun ka kashe su to in ya zan kunya da abin da an ka saukar muku dan kun kashe su wato ashe ba yarda ba in kuntum in kun zan masu imani da Taurat dan me kuke kashewa masu karanta da Taurat wa qanna fitum fiya an katlim cikin Taurat an hana kashe su wal khitabu lil mawjudin fi zamanin nabi ana magana da ƴaƴansu ne yanzu alhali ubannin su sun aikata domin wanda ya yarda da abinda uban ya mugu ya aikata shi ma ya yarda da shi ya zan mugu kenan kun fahimta ko to ci gaba ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وأيضا كما قاواني دليلي دي أدنون بكو يدد التوراة با ja ja'akum Musa bil Musa ya taho muku da hujjoji bayyananu da mu'izzoji kamar abin nan sandar shi da hannu wanda ke juya ya zankwari ko kuma eh, da anka kece teku kun ka kun ka wuce tun matakhasumul mulijila amma duk da haka kuma kun ka bar abin da ya zo da shi kun ka komo kuna bauta masa kun ka riki abin bautawa min da bayan tahiyar Musa zuwa ga miƙati wa an tun zalim alhali kuna masu zalunci kun san ba haka bane to kenan ina imanin tun yana da rai kun ka karkace to ci gaba وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بيس ما يامركم به إيمانكم إن كنتم to ga wani dalili kuma na uku wadda ke nuna wa ba su yadda da taurata ba wato shi ne mi mm, idza akhadna mithaqan ku ambata lokacin da mun ka riki alkawalin alal amal bi fi taurati mun ka ɗauki alkawalin ku yi aiki da abin da cikin taurat wa qarrafa na kuma dura alhali mun ɓamɓara dutse mun sashi akan garin ku in ba ku yi aiki da taurati ba zai faɗo muku wato ai aljabala hina hina tanatu minan kabula lokacin da kun kaki karbar taura. mun ka aza dutse akan ku don zai faɗo akan ku in kun kaki wa kulna mun ka ce muku huzuma ataina ku bi quwwatin ku rike abinda mun ka zo muku da ƙarfi wato ku yi aiki da abinda a cikin ta sosai wasu ma'u ku saurara ku saurara wato ku bi wato ku saurara sauraren abin nan sauraren karba kalu da ya zan abu ya zan tilas suna tsoron faɗowar dutse a kansu suka ce mun karɓa sami na mun ji amma mawasai na mun ki to ina ne wato mm, abin nan rayuwar nan ta kware ce ko mugunya duk da ya hisanta bal ya tamanna husulaha wa tulaha faqad yana gudun tsawon rayuwa da abin nan samuwarta da tsawonta kawai wa aharasa min alladhina ashraku ma sun shi kafirai da basu yarda da akwai lahira ba fadan rayuwa domin su na kafirai na larabawa ba su yarda akwai akwai tashin kiyama ba sun dauka in mutun ya mutu shi kenan to za ka iske yahud waɗanda sun kai imani da akwai tashin kiyama sun yi su makwaɗin rayuwa don sun san aikin da sun kai ba na kwarai ba ne wama eh, yawaddu ahaduhum ɗayansu su eh, yahudawa yana gurin lauyu amur alfasana da za a iya rayar da shi shekara dubu wato ya zauna ya tafi hudun abin nan cikin duniya wa ma huwa bi muzazimin azabi an yi amur kuma da an rayar da shi shekara dubu wannan ba zai nisantar da shi daga azabar wuta ba ko don gudunwa ta kare komi yawanta wallahu basirin bima malu ubangiji mai gani ne ga abin da suke aikatawa ko kuma ubangiji mai gani ne ga abin da kuke aikata ku yahudu ko jazi kun ko jazi ne saka muka musu kun fahimta ko to قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. تو إن كي يا تشيغا تشكن روتيا فاسدا تشيغا تشكن روتيا shi kenan wato abin nan sai ta ɗauka har abin da ya kamata ka girmama ka bata shi to wa wani ma yazidu ala alaƙari imanin yahudu akwai daga abin da ke karawar musulmi su ɗebe tsammani ga imanin yahudawa ma ya hamiluhum alaihi alhasad abinda hasada ke daukar yahudawa akan kan wal hikd da kiyayya da annabi min iftilaqi qisasin wahiya wato su dora shirya wakan abin nan labura na ƙarya ya su bi hasbuha an don su hana wawayen mutane wato daga imani da su bi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su yi karairayi wato kisoshi na ƙarya don su hana imani wa min mithli tilkal qisas akwai daga irin waɗannan laburra wa qad arafu jibril sun san jibril huwa malakun malakul wahyi shine mala'ikin wahayi wanda ke amso magana daga Allah zuwa ga annabawa ko sun san wannan bainallahi wa bainar rusulihi minan nasi wa mika'il kuma sun san mika'il muwakkalun bil hasbi wal silmi shine ke kawo ruwa kuma shine da tsatse kuma shine ke kawo zama lafiya fa qalu sai suka ce Jibril aduna makiyin mu ne ya ci bil azabi shi ke zakuwa da azaba yanzu a kashe wasu wa eh, eh, yutli muhammadan ala sirina kuma shi ne ke ɗaukar asirinmu yana kai ma muhammadu yana gaya masa wa kuwa sahibu azabin saboda haka shi mai azaba ne wa hasin kuma shi ke in an rushe in an sa ƙasa ta ta ta haɗe wasu mutane shi ne wa shidda in an samu wata musiba ta samu wasu mutane shi ne saboda haka maƙiyin ne saboda haka tun da shi ke kawo Muhammadu wahayi ba za mu imani ba ba musu walau kana mika'il ya ti Muhammadin la'aman nabi da amma da mika'il ne ke kawo masa wahayi wanda yake shi ke kawo ruwa shi ke kawo alheri wannan da mun bi la'annahu ti bil khazbi wa salin domin shi ke kawo abin nan ruwa kuma shi ke kawo zama lafiya kun fahimta ko at takabbur an al wato girman kai ga kin gaskiya wato ga gaskiya yasta da iftilaq al ma'azir yana kiran mutum ya ta kawo wasu dalilai ko da na ƙarya ne wa yu'addi ila ta'ani kuma zai kai ga suka fi man la yajuzu at-ta'ani ga wanda yake bai kamata a ci soke shi ba fal yahudu ta'anu fi jibril abinna yahudu sun yi suka ga jibril li'annahu nazzala al-wahya ala muhammad domin shi ya saukar da wahayi ga annabi bi annahu rasul azab sun kai mai suka cewa ya manzon azaba ne yuriduna adama ittiba'i nabi suna nihin wai ba shi suke son su soka ba wato suna son kada su bi annabi sallallahu alaihi wasallama li'anna wahyahu yati bi wasati jibril domin wai sa da wasu da jibril yake zakwa mai zakwa da azaba tunda shi ke kawo masa to ba mu son abin da ya togare shi to qala Allah ta'ala sai Allah ya ce hmm? takabburu ko wat takabburu Eh, kullahum wato ka ce musu man kana aduwwal jibiri duk wanda ya zama ki ga jibiri to ya mutu don hushi fa innahu nazzalahu ala qalbika shi jibiri da shi ya sassaukar da shi ga zuciyarka bi iznillahi da umarnin Allah musaddiqan lima bayna da kuma shi littafin da ya saukar mai gaskatawa hmm? Eh, musaddiqan lima bayna da wato mai gaskata ga abin da an gaba gare shi shi littafin qablahu min al-kutubi allati zala wadanda ya saukar shi ma jibrilin zuwa ga wadannan annabawa wa huwa ko ala rusuli ha huwa wanda yake jibril ya saukar da su ga manzanni in ka gabaninka saboda haka wa hudan kuma waɗannan littafai shirya ne daga bata wa bushara kuma bushara ne ko kuma littafin da anka kawo ma shirya ne bushara ne lil mu'minina ga mu'minai wa azaban kuma shi zan azaba wa shiddatan alkafirin bisa kafirai wa man ada man amala amalan bi iznillah duk wanda ya kiyayya da wanda yayi wani aiki don Allah yayi aiki don Allah to duk wanda ya kiyayya da shi fa huwa fil haqiqati aduwullahi wato ya zama kiyan Allah kenan kun to ci gaba من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين to ya man kana aduwan lillahi duk wanda ya zama ƙi ga Allah wa mala'ikati kuma ya yi ƙiyayya da mala'ikunsa wa rusulihi ya yi kiyayya da manzanninsa wa jibril wa mikala kuma yayi kiyayya da jibril kuma yayi kiyayya da mika'il kun fahimta ko adafun al malaika wato ya zan adaful khas al ami domin jibril da mika'il mala'iku ne kamar a ce ka wanda yayi kiyayya da mutane yayi kiyayya da wani da wani duk mutane ne fa inna Allah aduwwu lil kafirin to Allah maƙiyi ne ga kafirai duka wato kenan duk wanda bai son na Allah to Allah maƙiyansa ne auqa az-zahira mawqi'at damir ya ambaci wato ismi zahiri aduwwu lil kafirin wato maimakon yace an fa inna Allah aduwwuhum bayanan li halin don ya bayyana halin su kenan kafirci ne wal muradu bi mu'adati Allah ta'ala mukhalafati amrihi inadan Abin da ake nuhi da kiyayya da Allah saba ma umarninsa bisa ga tsaurin kai mutum ya sani wannan umarnin Allah ne ya ƙi to ya zama kiyan Allah wal khuruj an ta'atihi mukabara mutum ya fita daga ta'a Allah Allah ya ce ayi kaza ka ce a'a to wannan shine mukabara wato kamar abin ka fito kai fada da Allah kenan wa mu'adatu man qama bi amrihi mu'adatu li jami'i salihin sannan kiyayya da wanda ya tsayi da al'amarin ubangiji to ƙiyayya ne ga duk salihai min ibadi daga bayan duk bayan Allah waɗanda sun ka tsaye da aikin Allah to in ka yi kiyayya da guda wanda ya tsaye da al'amarin Allah kamar duk ka kiyayya da su kun gane ko eh, saboda kama mai cewa wani bai son waliye alhali yana aikin kwarai to su ne ba su son waliye kenan gaba dai wa mimma yahtaliquna min al-akadhib lidhalika wa ta'un akwai daga abubuwan da suke kakawa na rayi don haka nan za mu mu anna muhammadu ma unzila alaihi ayatun naribu wato abin da suke ce ai muhammadu yana cewa annabi ne amma ba mu san wata aya wadda an ka saukan mai ba babu wata mu'jiza wadda an ka saukan mai wadda za mu ce annabi ne kun fahimta ko wato wanda yake abin da narifuhu biha fa natabi balle mu bi shi wa qala Allah ta'ala sai Allah ya ce takdiban don kareta su wannan mimma yahtaliquna ya kamata ya zan sakin layi kun gane ko fas wala qad anzalna وما يكفر بها إلا الفاسقون to cewa wato ga an ba annabi wata aya wadda zake za ta nuna shi annabi bane balle su yi imani da shi ba su gani ba Allah ya karyata su yace wala qad anzalna ilayka ayatin bayyinatin lalle mun saukar da ayoyi gare ka ya Muhammad bayyinatin kuma waɗanda yake bayyanannu wa ma yakfur bi al fasikun ba mai kafirta da waɗannan ayoyi sai fasikai wa allamu lil ahdi wato kenan fasik sai fasikan nan da an ka sani kun hanta ay alfasiquna alma'hudun wato fasika wadanda an kasani wa hum ahlul kitabi al almuharrifuna kitabihim wadanda yake suna karkatar da littafin su wa yadkhulu fi dhalika kullu fasiqin mithlun dum mai fasici irin su ya shiga kun hanta ko to ci gaba aw kullama adu ahadan abadahu fariqu بل أكثرهم لا يؤمنون to wa kana min adatul yahud qadima wato daga cikin al'adar yahud wato al'ada su ta dade na yahudin su yi alkawulla su jefar da alkawullan nan wa adamul imani bi rusul da rashin imani da manzanni wa tarkil amali bima anzalallahu alaihi da barin aiki da abinda Allah ya saukar musu cikin littafin su wata ba hawa sannan su bi son zuciyoyin wata khaliki kasasin da da abin nan kaka karairayi wata wabin nan labura na ƙarya wahiyati masu rauni liya alidu ha hawa da su tabbatar da son zuciyarsu wato in mutum ya kawo wata ƙarya sai ya kaka wata kisa wadda za ta taimake shi wa yastakhafu kafu bi ha yastakhafu su suwa'in da wannan su sassauce hankalin mabiyan su wawaye faƙala ta ara bayanan littalika Allah ya ce don yayi bayani ga irin wannan halaye nasu watan biyan da haɗin umma kuma don harkar da wannan al'umma Allah ya kata dubin fi dalilihim kada musulmi su yi koyi da su don haka an ka faɗa mana irin halin yahud su abin nan su bi son zuciyarsu sannan bayan haka nan su yi karairayi don su ƙarfafa wannan son zuciya ga shi nan awa kullama ahadu adan ai a kafaru bil ayati sun kafirta da ayoyi allati unzila ala muhammadin wa zalika naqalu ahadin wannan walwal alkawali ne ko to shin wa kullama ahadu ahadin ko da yaushe sun kai wani alkawali ga Allah alal imani bin nabi za su yi imani da annabi in kharaja in ya fita awin nabi ko ko annabi Allah yu'awinu alaihi almushrikina ba za su taimaki kahirai don masu yakin sa ba na bada hu fariqu minhum sai wasu jama'a daga cikin su su yadda alkawalin nan bi naqalihi da walwale shi haka ne wato al'adar su ko da sun kai alkawali za su walwale bal akatharun la yu'minu a a mahiyan su ma ba su imani wato ba su imani ga dauko alkawalin ba balle su walwale dama bai kullu ba don wato alkawali bai kullu ba sai kai imani da shi kun fahimta ko to ci gaba ولما جاءهم رسول من الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون to wala ma ja'ahum rasulun min indillah lokacin da wani manzo mai daraja ya zo musu daga wajen Allah musaddiqul lima mai gaskata ga abin da wato bai saba ma abin da an gare su ba na wajen imani nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wasu jama'a daga cikin waɗanda anka ba littafi wato anka ba su taura sai suka yadda littafin Allah wato domin yana rubuce cikin taura na cewa in wannan manzo ya taho a bishi da manzon ya taho sai kai sun kai jiwa da littafin Allah wato littafin su kun fahimta ko wara zuhurin baya gaban su ai lam bi ma fi abu sai aiki da abinda cikin taurata min al-imani bi rusul da na imani da manzanni wa gairihi da waninsa ka annahum la ya'lamun kamar ba su san abin da a cikin taurata ba ko ko ba su san abin da a cikin ta ba min annahu nabiyyun haqqan na cewa shi annabi ne na gaskiya aw annaha kitabullah ko ko ita taurata littafin Allah kamar ba littafin Allah ce wanda an gano su ba wato kamar mutum qur'ani ya ce kaza yayi yayar ya ce a'a ba zan yi ba wato kenan kamar bai dauka littafin Allah bane kun gane ko to ci gaba wattaba'u wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة من خلاق ولبيث ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون wannan bari abin nan bari yi muku magana zalla hausa har mu gane sannan mu karanta domin yana da wuyar gane wato yahud al'ada su su bar littafin Allah su komo ga tatsuniya ko wato kuma idan sun taho da cibbun nan wato sai su yi ƙoƙarin yi mai asali don mabiya masu karɓar cibbun shi yarda da shi kun fahimta ko kawa shi ne abin sihiri sihiri ba shi ne cibbo ba ka yi abin da wani bai san yadda ka yi ba to sun kai kissa biyu don su tabbatar da wannan abu gaskiya ne don mabiya su kama na farko sun ka ce asalin wannan cibbu da muke yi ai Suleiman Allah ya bashi da shi yake yayi amfani har ya mallaki mutane saboda haka yan sarakuna da wane ne ku tobin butibbu ku samu mulki kun da ko daga abin nan daga Suleiman ya zo kun ga kenan in mutum ya ji haka sai ya yarda kissa ta biyu sun ka ce wannan sihiri kuma Allah ya saukar da shi ta hannun wasu mala'iku amma su mala’iku nan yadda abin yake yadda ya auku wai eh, zamanin idris salam wato yana aiki shi ɗakinsa ya kama aikin mutanen duniya sai har mala'iku sun ka ɗora kishinsa don me aka bashi wannan aiki shi kaɗai na sai Allah ya ce to ku zaɓo mala'iki biyu daga cikinku waɗanda kun ka amince musu Yan sa musu halaye da shawa da kushi irin na wannan mutum sannan yan sa su su yi aiki irin nashi sannan abinan ku gani abin da ya sa nake bashi wannan lada shikenan suka zaɓo a mala'iki biyu harut guda guda marut sai Allah ya sa musu shawa ya sa musu hushi sannan ya ce to ku sauka ƙasa ku zanyin hukunci tsakanin mutane amma banda shan giya banda kashin kai sannan kuma ga addu'a da nake baku in zan baku in kun karanta da mareci sai ku komo cikin mala'iku yan uwanku kada ku faɗe ta ga kowa kun fahimta kun to kenan sai aka zaɓo harut da marut aka ba su aka sa musu shawa aka sa musu fushi sannan aka ce ku tafi cikin mutane ku dore hukunci amma banda shan giya banda kashin kai kuma banda fada ma kowa wannan addu'a banda zina shine na hudu eh, banda zina shikenan sai suka tafi suna tun suna yi daban-daban sai wata tauraro wata abin nan mace zo ana ce mata zahara wata sai ta fara zuwa ga wancan ya kamu da ita Eh, ta ce ban yarda sai ka faɗa min wata addu'a da babana ya faɗa min sai ya fara faɗa sai kuma ji tsoro sai ya bari ta koma ga na biyu shi ma ya kamu ta ce ba zan yarda da kai ba sai ka faɗa min wata addu'a da babana ya fara faɗa min ta faɗa ya fara faɗa sai ya rabin nan da haka dai har ta iya addu'a daga bakin su to suna nan kuma ta ki haɗuwa ana yarda da su har suka haɗu su biyu gaba ɗaya suna son su yi lalata da ita sai wannan ya ce muna tsoron Allah ce ai Allah mai gafara ne kuma sai ta ce ba zan yarda da ku ba sai kun sha giya shi kenan sai suka sha giya bayan haka nan sai yarda sun kai lalata da ita ana cikin wannan hali sai ga mijinta ya zo sai ka ce mu kashe shi don kai ta ya faɗa saboda haka kun ga sun yi laifuka hudu sai sun ka tashi za su koma sun karanta addu'a ita ma ta karanta ta bi su a saboda ka ga ga ta baya gare su suna abin nan Allah ce na kun ka samu wannan eh, to kun wato kun ga kenan abin da yasa na ba wannan mutum darajar da kuke gani amma yanzu kun saba saboda wato zan yi muku azaba sai Allah sai suka ce abin nan suna neman amma suka ne roki Allah ya dauke musu azaba suka ce yace a'a sai kun yi kamun kafa da wannan mutum sannan zan zan gafarta muku suka dai suka yi kamun kafa ga Idris Allah ya karbi ceton cetonsa sannan yace amma zan yi musu azaba ko dai ta duniya ko ta lahira su zabi guda suka ce mun zaɓi ta duniya domin ita ce kana iya rabawa tsakanin miji da mata kana iya kaza kana iya kaza kuma wanda ke mutane ba mai magana hmm. to in an ce mutum haka nan galibi mai san duniya ba zai tsoron don an haramta ba sai ya ce ina da yaso shi kenan su karantar da shi to wannan ilimi da muke amfani da shi ta ka ya zo daga Allah kuma kenan an karfafa an karfafa sihiri to a kissa ta farko Allah ya karyata ta da abin da yake hankali zai dauka nan da nan a kissa ta biyu ita kuma Allah ya karyata ta amma yana da wuya fahimta zan yi muku abin da yasa uh, za mu gane karya ce na farko Allah ya tsare mala'iku la ya asuna Allah ma amaru ya faluna ma yumaru Allah bai abin ya yi ya tsarkake mala'iku ba su saba masa ba su ko tambayi su ni za mu yi sai abin da yake kuri shi za su yi kun fahimta ko da yau gashi an ce sun yi zuni an warware magana Allah ke bayan haka nan kuma da sun kai hasada wancan mutum don ya samu daraja ba saba mu Allah bane saba mu Allah mun ga kenan su an jingina azab an jingina sako ga waɗanda an ka tsare mala'iku Ah, kuma abin wannan ya nuna kenan wajen imani wannan eh, kisa karya ce na biyu wajen tarihi karya ce don mi domin wannan kisa an ce zamanin idris aka yi idris kaka ne na wajen bakwai ga ganu nu ibn lam ibn mutawassila ibn akhanu wato sai bayan an dade sannan za a kai ganu eh, sannan za a kai ga idris zamanin nuhu an kai tufan an halaka mutane bayan bayan sa sannan abin da an ka jaye tufan ƴaƴan su sun kai yawa sun kai ya cikin duniya har aka yi babil an ka samu daula ta babil an kai babban garin babil cikin iraq sannan mutane sun zo wato saukar da su an yi kissa Eh, tun zamanin shehu amma ba saukar da ita ba sai zamanin turawa kun gane ko kun ga kenan tarihi ya karyata wannan kissa kun hanyar ko to wannan shine ashe kenan duk yadda mutum ya shirya inda ya karya ta ya shirya wato nan da nan za ta bayyana to mu karanta nasin qur'ani mu gani wato sun ka yadda littafin Allah baya gaban sa wata ba umma ta tulishayan sun ka bi abinda muyagun malamai ke karantawa ala mulki Suleiman na mulkin Suleiman mina sihir na sun ya samu mulkin nan da sihiri wa annahu unzila alaihi sihir wato an saukan mai sihiri wa bihi malakan nasu wal jinna da wannan sihiri ya mallaki mutane da aljannu wa yatakhafuna bidhalika subhanahu su sassauci hankalin su rudi wawaye da wannan wa yatabi'una su wawaye su bi su fi tarkil amali bi tawrat ga biyan barin aiki da taurat wata ba hawayin da bin eh, son su wata bar aiki da littafi a komo ana bin kibbu kadzaba Allahu nisbata sihiri ila Sulaiman Allah ya qaryatar da jingina wannan sihiri zuwa ga Sulaiman wa bayyana hukumar istimala sihir sannan ya bayyana da yin aiki da sihiri kafirci ne fa kala wa ma kafara Suleiman wato Suleiman bai yi kafirci ba kenan bai yi aiki da sihiri ba li'annahu kufrun domin aiki da sihiri kafirci ne walakin na kafaru amma muyagun malaman su sune sun ka kafirta su ne sun ka kako shi kenan ai akhbarul yahud malaman yahud hum kafaru bil iftira'i ala allahi al sun ka hada da ƙarya da su jingina ga Allah wanda zubata hu kuma su jingina shi ga sulaiman wa sun wa Allah sun wa eh, sulaiman wa huwa bari'un shi sulaiman ya barranta daga wannan kun hanta ko yu'allimuna nasa kuma suna karantar da mutane sihiri yu'allimuna nasa sihiri suna karantar da mutane sihiri ayyun sibunahu aidan ila malakai suna jingina wannan sihiri zuwa ga mala'iki mala'iku biyu wa wani gari da ake ce babil wasammuhu ma Haruto ma marut sun kai musu sunan Haruto da marut alhali koyin su bayi ba fakar zaba kuma Allah ya karyata su bi kaulihi wa ma anzila al malakani shi sihirin nan ba saukar da shi ga wasu mala'iku biyu ba waɗanda abbabila wato shi babila wani gari ne cikin iraq kun fahimta ko sababin iraq inda kenan ana iya shuka ba inda sahara ba wato sun kai musu suna harut da marut badal adatin min malakai wa ma yu'allimani min ahadin su wadantar da kowa wai ba su karantar da kowa ta ya kula sai sun ce inna ma nahnu ai ila an ya kula lahu su sai sun yi mai nasiha su ce inna ma nahnu fitin to wai mu hitina ne wato mu hitina ɗaya ne baliyatu min Allah musiba ce ga daga Allah da nasu ga mutane liyamtani hinahum dan ya jarrabe su bi ta'alimihi ga koyonsa wa man ta'allama hu kafar duk wanda ya koye shi ya kafirta wa man taraka hu mu'min wanda ya bari ya zama mu'mini wato shi nasiha da wai mala'iki ke yi kamin su hada fala ta kafu kai mai nema yanzu kada ka kafirta wa in aba illa ta'allum allam a allama in ya ce a yana dai so shikenan su karantar da shi kun wanda ko wa ya ta'allama ne minhu ma sai ya ta'allamu ne minhu ma su yahudu wai ko ko su mutane su dora koyon ilmin sihiri da gare su minhu kuma wato su dora koyo da gare su abin da yake ma yufari kuna bi bainal mar'i wa zawji abin da suke yana azab suna raba tsakanin miji da mata da an yi bidilu kullum ilal akhar shi ne yan ana son a raba su an kai su kulle miji ya ki mata mata ta ki miji nan rabuwa ta zo eh, wa ma kun bi tari na bihi na ahad wato wannan sihiri ma da suke kokarin karfafa shi kuma suna aza mutane a kai suna aiki da shi to bai fa cutar da kowa wa ma kun bi tari na bihi na ahad ba su cutar da kowa da shi illa bi idillah sai da yarda Allah saboda kada ka yarda da kulle ko ka yarda da kulle bai cutar da kai sai kun ka muna ba ta ya zame ka Allah ya kawo shi wa ya ta'allamuna ma durun su yahud ko kuma mutane masu koyo gare su suna koyon abin da ke cutar da su lahira in sarafahum an ta'allumi dini domin koyon sihiri sai ya hana mutum koyon addini ashe ya cuce shi ga lahira wala ya fa'u kuma cikin duniya ma bai amfanin sa wala ya fa'u fi duniya bai amfanin cikin duniya